عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ عصر السنة أنا تاردا جماعة وبركاته ومغفرته الله يتمكي سلكي زكي الله يتمكي شيخ نعم تو طيب، شيخ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بين قضيته بالحج على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحف لكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اصطفى عسى له واتبع سبيله الى يوم الدين وبعد ان وان سكي سوراران da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ke mai sarki zaki matsala ta khilafanci a halin sunna sun yi ijima'i cewa sai na ali khalifan banzan sallallahu alaihi wasallam ahli sunna sun haɗu cewa sai da ali babban mutum ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abinda ahli sunna ba su yadda da shi ba bin kowane mutum ba tare da buluyi ba sannan da kuma jafayi wani na alibi yadda yake da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hmm. matsayinsa bai kai matsayin annabawa ba an da na ali a bashi matsayin annabawa kuskure ne sannan sauke shi daga matsayin da kuma Allah ya ɗora shi shi ma kuskure ne hmm. littafi na farko da muke girmamawa a matsayin wanda ya tattara hadisan annabi ingantattu shi ne littafin al'imamun bukhari Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mutane da yawa wani lokaci sarki za ka yi mamaki idan mutum ya zo zan tambaye shi ne sunan sahihul bukhari hmm. na san akwai wanda na yi wannan tambayar amin ya ce na mai tambayar remin wayo gaskiya ne gaskiya ne Bukhari ba sunansa sahihul Bukhari ba. al Bukhari ya sa ma littafinsa suna al-jami'u, al musnad as sahihul muktasar. Min umar Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyami. Wannan shi ne littafin al'imamul Bukhari. Hmm. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه نعم da haka wannan sunan da bukari ya samu littafin shi ko ƙara hadisi a cikin bukari idan bincika sharaɗin bukari ba to binciken hadisan bukari na'am na'am to ba kowa bane kuma ya san wannan ok ok ok wato kamar kan ake cewa sahihi ba sahihi buhari wato a'a ba haka bane sunan sa a'a oh. sunan littafin al-imam al-bukhari al-jami'u al-muslim as-sahih al-mukhtasar من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه shi شيء ذكرته نعم فشيما الإمام مسلم با سنن لتابع سيد ba yana da سنه Oho, na'am. Warai? Na'am. So saboda haka mutane sun yi Allah wanda ba karatun Bukhari ba gaban malamai ya kamata wallahi mafi yawanci in ka tambaye mutum sunan Bukhari cikakke wallahi ba su sani ba. Hmm. Sai kuma mutum da zai ɗauko hadisi a Bukhari a ta rikici da shi. Al-Imam Bukhari ya buɗe ba abu manakin shi. babin da ke magana a kan matsayin Quraishu sannan ya bude babu مناكب علي بن أبي طالب الكريشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه anhu. mun an ce manakin matsayin da darajoji shi ne manakin mun kaba matsayi manakin matsayi da yawa hmm. sannan al-imam bukhari ya sake buɗe babu manakin ja'far bin abi talib al-hashimi radiyallahu anhu wanda jafar yayin sayyidina ali ne babansa daya hmm. sannan al bukhari ya bude babu babu karabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke maganar wato matsayin waɗanda suke da kusanci da annabi sai ya ce wa man kamata fatimata alaihi salam da kuma matsayin fatima Mm. al-imam al-bukhari zai kira na fata mai ce mata radiyallahu anha sai dai ce mata alaihi assalam Allahu dinkin nabi sallallahu alaihi wasallama yar annabi na'am al-imam al-bukhari ya tsara buɗe babu manaqib al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma na'am sannan ya ƙara tafiya ya bu babu da fatima ta alaihi assalam kaga bayan dai ya buɗe qaraba na kusa da annabi sai ya faɗi sunan na na fata mai yasa zuwa ya buɗe mata babi yace babin da ke magana akan matsayi da darajar na na Fatima sannan ya sake bude babu tazwijin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khadijata wa fadliha radiyallahu anha babin da ke magana matsayin na na khadija da falalata Allah ya kara masa yadda mahaifiyar na na Fatima to menene dalilin da yasa na kawo wannan saboda tare da haka ko wanda suke kallon al-Imam al-Bukhari a matsayin makiyin annabi alimanu buhari ana ganin shi ban taba ji ba ban taba ji ba ban taba ji ba sam ana ganin shi makiya nabi yanzu kwanan nan aya ko wanda suka ɗauki karatun abdul jabbar suka tura akan shafin ka eh. wanda ya kawo wasu hadisi na anas dan maliku ya marbe su haka eh eh eh eh, eh haka ne haka ne eh to da Allah roƙon da nake wanda suke sa karatun nan a shafin ka ban san ko su yi ba eh ba karatun kaɗai za su sa ba su kokari su kuma tushe ne na'am Abdul Jabbar ba ya zo nan shago eh eh ni da kana ni da kana na hana ma na ce a ah, shi ya zo shi na'am ah, a yanzu abinda muke nema saboda ni na masa tahaddi na'am na ce in da gaske ne gane shi ya haifu da Allah ya zo mu haɗu da shi a nan saboda ai da yana cewa a jiya a kama gidan rediyo yanzu nan ba ko sai shi za'a a ba ko kudi ake biya <laughs> ah, sam sam sam kuma duk wanda ke duniya zai gan shi ya saurare shi sosai to da ka in ya cika namiji ne shi da gaske a ya kamata ya zo mu haɗu na'am wannan shine ɗaliban shi su kai masa kalubalen mu hmm. To, matsayin khalifanci mu mun yanzu sai na alkhalifan annabi ne, sallallahu alaihi wa sallama. kuma shi ne na hudu amma ba kamar yadda yin shi a suka ce ba shi Allah ya naɗa sahabbai suka kwace saboda shi ya kamata ya zama khalifa tun farko hmm. saboda haka suka ce wannan imamancin ma ci gaba da Allah ta rage wanda mun kawo wanda shi ne rikicin su ɗan shi'a da musulmin duniya wanda rigima da tafiya rigima wasu a cikin su shi sa ka ga irin su kamalul haidari da kaji ya yace babu nassi kuma shi yana cikin wa'inda yake cewa in shiya suka ci gaba da tattaunawa da ahalin sunna kan matsalan nan za su ci gaba da shan wahala don babu nufin da za su iya kare wannan matsalan. So, akwai maganganu da suka yi da yawa akan matsalar imama din nan. Kalula? Na'am shehu. To, yadda ka ji sun ce maka akwai dalilai a cikin alƙur'ani shi ba mutum ya dalili ba ne. Hmm. a'a matsala. akwai ka'idar da malamai suke cewa walaisa kullu dalilin ya kullu misli lilalu bihi Sani. ba duk ba bane idan an kafa shi kafa hujja da shi kuma yake zama karɓaɓɓe dan hmm. baga maka misalai da dama a cikin alkur'ani yanzu eh, kai ba kana da riga ba ina da tijani haka ne idan dai shi a yanzu ce maka ka koma shi a ce ka ce me mai dalili mm. sai ce maka ai ga aya nan a Qur'ani Allah ya ce maka wa inna min shi'atihi la Ibrahim wala ka tunna an samu shi a Qur'ani wala ka sai ka dawo shi a sa yanzu kana musu akan ayan qur'anin ko fassara safi baka yarda da ita ba wallahi fassara ne bai yarda da ita ba ba musu qur'ani ayan qur'anin ba ka lura kaga akwai bambancin abu ya tabbata daban kuma kafa hujja da abin da ya tabbata daban na'am shehu na'am shehu da ko a furka guda dai kawai in bada misali da ita to ita ce yan ahmadiyya hmm. yan ahmadiyya suna da aƙidar cewa akwai annabawa da za su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am duk wanda ya san su ya san kuna inda su ya san wannan yana cikin su mafi girman abin da muke kafa hujja da shi a ƙur'ani cewa babu wani annabi da zai zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa ita ce ayat da ta zo cikin suratul ahzab inda Allah madaukakin sarki ya faɗa bayan ya zama magana akan kabilar zai bin Harisa a aya ta 40 daidai cikin suratul ahzab yace ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum annabi muhammad ba wato bai kasance ba baban ɗaya daga cikin mazajenku. ku walakin rasulullahi sai dai shi manzon Allah ne wa khataman ne kuma ne cikamakin annabawa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah yana sanar da kowane irin abu daga wannan wa khataman nabiyyin ne malamai suka ittifaki cewa ma'anan khatam shine annabi shi ne cikamakin annabawan da babu wani annabi da bai kara zuwa bayansa to wannan ayar yan ahmadiyya akwai fassarar da suke baka su ta. sai su ce ma na muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina abinda suke fassara kalmar khatan da shi Shi ne zoben annabawa tun da kalmar khatan a larabci ai yana daukar zoben ai eh. ko zai ɗauka yana kaga yana ɗauka kuma ba wanda zai yi musu cewa kalmar khatam a larabci zai ɗaukan haka yana dauka to a gurin su menene ma'anan wa khataman nabiyuna zoben annabawa hmm. eh a'a ya a ba ba shi kafa fashe ka gada muna sosai mana to shi ne ma'ana duk ilimin da Allah ya tara ya ba ranku nubuwar annabawa Allah ya tara ya ba annabi wannan ilimin ne ma'anar zuban annabawa ba wai da ma'anar babu wani annabi da zubu bayan manzan Allah na'am na'am na'am na'am okay okay okay okay wato duk ilimin da Allah ya ba wasu annabawa ya ba annabi kenan abin da suke yi ilimin da Allah ya ba raguwar annaba ya tattara ya ba annabi na'am wannan ka san cewa kalmar khatam din a larabci tana ɗaukan haka haka na'am shi ne da ma'anan zobe din shi yasa ai ba nan yana da zobe ba wanda ake ce masa khatimun nubuwa eh na'am zoben annabta na'am to yanzu kuma a lugar larabci tana daukan wannan shi yasa ka zama da mai ba su yadda ma fassara qur'ani matace shi bane hmm. na farko fassara qur'ani da qur'ani abinda Allah ya kawo a wani guri mujmal sai kawo shi mufassal a wani guri hmm. sannan wajen fassara Kur'ani da Kur'ani din akwai al-muttasil sannan akwai al-munfasil al-muttasil shine aya ta zo a haɗi abinda ke bayan aya ya fassara abin da ya gabata hmm. kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka alhaqatu malhaqa hmm. wa ma adraka malhaqa sai su maka kazzama samudu wa adam bilkari a shine alhaqa din kaga wannan shine a tafsirin muttasil domin ayar da ke gaba shi ya fassara abin da ke baya hmm, karatu akwai kuma a tafsirin muttasil wata aya ta zo a wata sura can daban hmm. sannan sai ka tafi wata sura daban ka nemo fassaran ayar shi a tafsirin muttasil to wannan ya fi wahala shi ma idan ka tafi cikin suratul an'am a daidai ayar da bayan Allah ya gama maganar annabi Ibrahim ya ce allazina amanu wanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su takuɗa imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amn wa inna su suke da aminci wa hum kuma su ne shiryayyen bayi a duniya kaga a suratul an'am aya ta 82 ne eh. to in kana neman fassara wannan ayin sai ka dawo suratul luqman a kuma aya ta sha uku wa in qala luqman li ibnihi wa huwa yaqulu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun azim shine a wannan aya ki fassara wannan ayar wannan ya zama at-tafsilul munfasil to da haka muna da tafsirin qur'ani bil qur'an wannan shine mataki na daya sannan muna da tafsirin qur'ani wato abin sunna ne mataki na biyu sannan muna da tafsirin ƙur'ani da aqwalis sahaba da maganganun sahabbai menene dalilin da yasa dole ne a fassara ƙur'ani da maganganun sahabbai sai magan fassara ƙur'ani da maganganun tabi'ai sai fassara ƙur'ani da maganganun tabi'u tabi'ina sannan sai fassara ƙur'ani da lukan larabci wacce take ingantacciya wannan shine mataki guda shida da ake fassara qur'ani a wajen malamai to yanzu wannan fassarar a lugar larabci yana daukan haka cewa ma'anarsa ma'anar ta zobe amma tambaya duk wani mutum da ya fahimci larabci ya gane larabci ɗaliban da annabi ya zauna da su sun kai shi fahimtar larabcin don su larabawa ne su. sosai kaso ɗari daga cikin su casa'in da biyar larabawa ne sosai sosai a daidai lokacin da larabci ya kwanta ganiyarsa babu abin da ya shige shi na lalacewa idan ka tambaya ka ce wa ya fahimci ayar haka cewa khataman nabiyina da ma'anan zuban annabawa wa ya fahimci ayar haka za ka ga babu su suka gina fahimtar haka suka ɗauko fuskan lugan larabci suka fassara ƙur'anin haka da haka muna faɗawa mutane kullum wallahi idan ana neman zaman lafiya ana so a gane addini na gaske to dole sai an komawa fahimtar ɗaliban da annabi ya fara karantarwa hmm. don me domin yanzu a unguwar da kake zaune a amerika a ƙasar da ka taso ghana hmm. sai aka ce maka ga wani unguwa to wannan unguwar ana so a yi bayani a unguwar take to sai aka ce ga wani dattijo shi wannan dattijon ko da ya unguwa babu gida ko da shi ne mutum na farko da ya fara zuwa a gaban shi duk wanda ya sai gida ya sai fili a gaban shi ya gina gidan a ya san diyar da aka sai kuma wani matashi ya taso ko da ya taso shi ya riga ya ga gine-gine a unguwar to sai aka zo ana neman a bayanin yadda unguwar ta fara Shin da tsohon da shi a gaban shi runguwar ta tasu wanda ya zo ya zauna a gaban shi ya zo ya sai fili ya zauna da matashin da ko da ya tashi ya gaji na gini a unguwar don Allah wane ne ya kamata ya bayanin wajen tsohon tsohon to duk wani mutum da ka sani a duniya an yi zuwa ta rashin Qur'ani ta shi da hadi isan Allah Assalamu alaikum wa muna ji duk wani mutum yanzu da ya tashi eh. sama da shekara dubu tashi ne ga Qur'ani tashi ne ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am akwai su kuma wasu mutane sun zauna sun rayu da annabi suna zaune tun Allah bai fara saukar da Qur'anin ba suna zaune tun Allah bai aiko annabi a matsayin annabi ba suka san shi da wanda suka zauna tun babu Qur'anin Qur'anin ne ya fara sauka ya same su da wanda suka san annabi tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi da wanda tashi suka suka ga Qur'anin da wanda tashi suka suka san annabin bayan Allah ya aiko shi wa ya kamata idan za a yi wa duniya bayanin mai Allah ke nufi da Qur'anin nan mai annabin nan ke nufi duk duniya wa ya kamata su fara mutane bayani ga abin da Allah yake nufi ga abin da annabin ke nufi waɗanda suka rayu da shi waɗanda suka rayu da shi suka san annabin tun kafin ya zama annabi sannan suka san Qur'ani tun a gaban su Qur'anin ya zo ya fara sauka dan su sun zauna lokacin da babu Qur'ani Allah ka ji dan alfazazi shi yasa yake faɗa a ya yake cewa bana qubbatul islam da zaharu khamsuha annabi ya gina tanki na musulunci sai gashi tana yin haske guda biyar kun tana bayyana guda biyar hmm. sai yace ta asharaka badarus salihati wata dandaren goma sha biyar sai haske wa ha da kuma rana haka wata ɗan daren goma sha biyar shine ragowar aiki da musulunci sallah zakka azumi aikin hajji hmm. shamsu ha kuma alfazari sun kamanta su da tauhidi sai ya ce wa idan kana mawdu'an ta alal birru uswa lokacin da ya zama jin foundation ɗin wannan ginin akan aikin ta'a ga Allah ne aka gina shi sai ya ce a ta'ashku jinnil arzu ɗau'an wa ɗansu'a aljanin ƙasa da mutanen ƙasa suka yi masa biyayya suka yi masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya sai ya ce wa fuddila sai aka bihi ta alfariki da mubadda'u wayancan jama'an da suka fara addini bisanti da fanala ta sun tsere wa kowa bari ka ji abin da ya sabbata sahabban annabi sai ya shi ulul birni ma'abuta da'a ga Allah wata kawa ga su tsoron Allah wa ahalul fada'il su ne ma'abuta falala sai shi isabatu ishfakin jama'a ne ma'abuta tausayi wa khairi da alheri wa na'ilin da kuma kyauta sai shi samar wa'annan jama'ar sun ɗaukaka bi kabulin haƙƙi da tarban gaskiya yin khairu da'il daga fiyayyen wanda ya faɗa gaskiyar a duniya ni da kai wajen malamin da muka fi karatu bai kai wajen malamin da sahabbai suka ji karatu ba. A san ba haɗawa. Sam sam ba za a haɗawa. Su sun ji karatu daga bakin wanda baya kuskure. Shi yasa yake saman sun ɗaukaka bi kabulin haƙƙi da karɓar gaskiya min khairi ka'ilin daga filin wanda ke faɗin gaskiyar. Kaga waye filin wanda ya faɗa gaskiya shi ne Annabi Muhammad. wannan suka fara karɓar gaskiyar daga gurinsa su ne sahabban manzon Allah sai shi a ƙarar da ayatin lahuwar da la'iri sun wa da annabi dalilan da suke nuna cewa shi annabi ne da kuma ayin da ya zo da su daga wajen Allah sai shi ke ji a sugu da wa'annan mutanen ne asaba ya haske hmm. ma'ana da yadda ka ga addinin musulunci bayan annabi ya bar duniya wa tsari kuma hanya ta zama tana da sauƙin takawa su suke ma addinin hidima ta yadda suka kai addinin inda bai kai ba bayan annabin ya bar duniya to mu sake koma kan wancan ayar da suka kawo na maka kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi idan ka kawo musu wannan ayar sai su faɗa maka yanzu da kari sun ce khatan ma'anarsa shi ne zobe ko? to sai su rubuta maka tsari tun da alugun larabci yana ɗaukan haka. Eh. sannan sai su ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul muzammil hmm. a suratul muzammil da yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace masa ai kaga ya ce inna arsalna ilaykum rasula mun aiko manzo zuwa gare ku manzon shahidan Ali alaikum yana mai shi da gare ku kama arsalna ila fir'auna rasulullah kamar yadda muka aika fir'a wato manzo zuwa ga fir'auna da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kamanci ciniya da da'awar annabi Muhammad a gurare da dama a cikin alqur'ani okay okay shehu kamanya mafi mafi yawanci eh. zaka ga idan Allah yana so ya shi annabi na'am sai ya ba shi labarin annabi Musa sai magana da shi ko ya magana da shi ya kawo masa labarin annabi Musa bari in baka misali a gurare da dama a waje na farko Allah madaukakin sarki kaga a suratu da'a da ya faɗa yace ɗaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kaga ɗaha da annaba ake كما أنزلنا عليك القرآن لتشفى إلا تذكرة لمن يشفى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأشهر سواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء نعم وتجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أنا جمع مجانا لأنه صلى الله عليه وسلم سأل يشوى النبي sai ce masa wahala a taka hadisa Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka kuwa a cikin suratu dahan dai eh. za ka ga cewa lokacin da ya ba shi labarin samiri da abin da ya yi hmm. ya gama ba shi labarin annabi musa hmm. cewa annabi musa ya ce wa samiri kala fa za fa inda laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka mawqidan lan tukulafa wanzur ila ilaika alladhi banta alayhi akifa لنحرقنهم ثم لننسفنه في اليم نصبا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء ilma. yana gama magana da annabi Musa sun ce masa kadalika na kusu alaika haka nake baka labari kai manzon Allah min ambadi ma ko kada ace na ka min ladunna zikra a suratul ibrahim da yace alif lam ra kaga kitabun anzalnahu ilayka wannan da annabi aiki da littafi ne ya saukar من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد نعم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض نعم. وويل للكافرين من عذاب شديد إيه. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله إيه. ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم يلا جمع مجانا ده النبي يمشي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال هنا جمع مجانا ده النبي سي مجانا ده النبي موسى لكن سورة الفرقان Hmm. Zaka samu akwai inda Allah madaukakin sarki da haka yi magana. Da ya gama magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya ce wa qala allazina kafaru kafarin sun ce laula rusila alaihi alqur'anu jumlatan wahida. Hmm. Sai ce kadalika lam yusabbita bihi qu'adaka wa rattarnahu tartila. Wa la ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. الذين ينشرون على وجوههم أولئك إلى جهنم أولئك شر مكانا وأذل سبيلا yana gama sai shi wala kada na musa kitaba hmm. wa ja'alna ma'ahu akahu haruna wazira na'am na'am irin wannan guraren suna nan a cikin alqur'ani da yawa da hmm. ka samu a cikin suratul da haka Allah madaukakin sarki zai yi fada hmm. ya ce ainihin wato wa man abu lam mimman dukkira da ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal na muntakimun yana gama sun ce wani kada ati na musa kitaba fala takun fi hidyatin lil liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bil haqqi lamma sabaru wa kanu bi ayatina yakunu sai inna rabbaka ubangijin ka kai annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai yasa zaka ga a wannan ayar sai Allah ya ce kama kamar yadda muka aiko to za su tambaye ka a nan wayan Allah madaukakin sarki ya ce kama kamar yadda muka aika wa fir'auna manzo haka muka a annabi Musa haka muka aiko manzo kama to daga nan za su shiga wani bayani sai a ce maka kama din nan kaga a wajen balaga kayan aiki ne na tashbihi kamanta abu sai a shiga maka bayani cewa akwai mai shabba akwai mushabban bihi akwai waje ashabari akwai adatun tashbihi akwai tashbihin mufassal akwai tashbihi mursal akwai mujmal akwai mu'akkad daga nan in baka ma san larabcin ba aka shiga wannan babu dole ka ja bakin ka kai shiru hmm. to yanzu kama idan yanzu aka tambaye ka sarki inda Allah ya ce kama eh. kamar yadda muka tura manzo zuwa ga fir'auna haka aka turo manzo zuwa gare mu shine annabi sallallahu alaihi na'am annabawa sun zo bayan annabi Musa ko ba su zo ba sun zo bayan annabi Musa sosai kaga ittifaki da ni da kai mun yadda cewa sun zo ko haka ne to tunda ko Allah ya fi kama hmm. kamar yadda muka tura manzo zuwa ga Fir'auna hmm. haka muka turo manzo zuwa gare ku na'am to dalilin su ne cewa tunda annabawa sun zo bayan annabi Musa hmm. to haka kuma annabawa za su ci gaba da zuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> kuma suna da aya da suke kafa hujja shi a Qur'ani a eh. suratul Ma'ida aya ta 44 Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur mun da taura a cikin ta akwai haske da shari'a ya kuma bi annabiyuna alladhina aslamu hmm. ai annabawa ne suka ci gaba da ɗaukar at-taura suka ci gaba da yada daga sai su ce haka nan alkur'ani ma hmm. wasu annabawan Allah zai turu su ci gaba da ɗaukar ƙur'ani suna yaɗawa a hmm. madadin irin annabawan da aka samu bayan mushewar annabi Musa. In ka ce musu in ka ce annabi ne da da sabon littafi su ai annabawan da suka zo bayan annabi Musa wasu ba da sabon littafi suka zo ba a cewa suka ci gaba da ɗauka suka ci gaba da yaɗawa. Mm. kuma annabawa ne ka lura wato ko ina da ka biyo su suna da hujja ko ina za ka fito suna da hujja <laughs> sannan akwai aya a cikin suratu ali imrana eh. inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa yake cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wayanda suke kafirce mu ayoyin Allah hmm. da labarin tambaye ka yanzu ana kafirce mu ayoyin Allah ko ba a yi wallahi ana yi da yawa da yawa muna ana yi sosai saboda fi'ilin kafara ya kufuru fi'ili ne ya kufuru mudari'i ne sai aka sa wawun sai zama wawun jama'a ya kuru daga ayatul lahi dalilin da kai yanzu mun yadda akwai annabawan Allah ana kashe su eh. a mun yadda ana kafirce mu ayoyin Allah eh mun yadda ana mu ayoyin Allah haka ne wa ya qatluna nabiyina ay yadda yakfuru yake fi'ilin mudari haka wa yaqtuluna shi ma fi'ilin mudari ne hmm. idan ka yadda ana kafirce ma ayoyin Allah tun da aka fi ne dole ka yadda akwai annabawan Allah da za su ci gaba da wanzuwa kuma ana kashe shi yanzu wannan dalilan idan aka jirge su ga wanda bai karatu ba da yi wallahi sallah an dauki hankali shi kenan kuma ya yadda ya shiga ciki ya yadda daga wannan ne nake so mutane su gane ba da abin da mutum ya zo ya ja ayin ba ne a matsayin dalili ake karbarsa hmm, fassarar ne na'am na'am shehu an ba haka ba ko yanzu wani zai jawo ya ga nunan da nina gashi Allah ya ce kuna kashe annaban Allah hmm. yace maka ilim mudari ne yadda ka yadda ana kafirce mu ana kafirce mu ayoyin Allah ana kashe annabawan Allah dalili ne akwai alkan annabawa akwai annabawa za su gaba da ruwa ya za kai na'am na'am daga nan ne malamai suka ce wa kullu dalili Mm. ba duk dalili ba ne ya kuma listi bilalu bihi sahihan kafa hujja da shi yake zama ingantacci mhm. kai har kiristoci suna da dalili a ƙwar'ani can ba ga wa kalimatu al'aha ila maryam wa ruhun minhu ba wa ruhun minhu sun ce wai ga wajen Allah na'am na'am wannan kuma haka fassara take a wajen musulmi ba hmm. ah, sam ba haka take ma ah. to wannan shi abin da mutane muke so su fahimta hmm. a wannan babu abin da mutane muke so su fahimta kenan a wannan babu to ba su tafi dalilansu da suke kafa hujja da shi wurin cewa sayyidina ali shi ne khalifa bila faslin kun sun ce bila faslin ba tare da rarrabewa ba kula ka yadda abubakar da umar da usman ba shi suke ba su cancanta su zama khalifu bayan annabi kuma kafirai ne kuma duk wanda ya yarda da shugabancin su shi ma kafiri ne wannan ita ce aqidar imama wannan kuma ita ce aqida ta ainihin wato alwilaya a wajensu hmm. to bari mu ci gaba da ji abin da suke ainihin wato faɗa dalilin da yin shi'a suke dogara da shi a kan matsalar sai da na ali ne khalifa bayan annabi da kuma kudin sai cewa ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci hmm. da kuma rukunne na imani da kafirta duk wanda bai yi imani da ita ba hmm. yanzu suna yin wayan suna ta wai wai usulul mazhab ne ba a intiqad ba amma kuma usulul mazhab ne kuma duk wanda bai imani da ita ba kafiri ne in ya tafi layala sai ya shiga wuta ya dawwama a ciki hmm. to dalilan da suke kawa zai fita daga ɗayan biyu ko dai da dalilai na nakali in an ce dalili na nakali abin da ya tabbata a qur'ani da sunna ko dalili na hankali bari ba da dalili cewa wani a ta kiro annal imama kan nabi mu muna gudun samu yan shi'a imami kamar annabi yake Ya yajibu an yi kuna ma'asumin wajibi ne ya zama co ma'asumi mhm. min jami'in iri daga dukkan wani abin da yake na kasanta ne da shi da alfasha ma ga haramin hawa ma batsana abin da yake na koye da bayyane min min at-tufulati ila mota tun daga shekarunsa na yarin har zuwa mutuwa hmm. to sannan dole ya zama mutum ya kubuta ba zai aikata laifi ba an dan da gangan wasawan ku ta hanyar rafkanwa kama ya ji an ya kuna a sunan as-sawi kama yadda dole ya zama to ma'asumi yin kuskure daga rafkanwa wal qada'i da kuskure wanda siyana da mantuwa hmm. sai ka koma ka tambayi qur'ani annabawa na mantuwa ko ba sa yi wallahi suna mantuwa to su a ka'ida su dole an ya kuna ma'asuman min as-sahr wal khata'i sannan ya ƙara faɗa cewa inna ashabal inna inna a ashabana al-imamiyya ajma'u ala ismati a aimma salawatullahi alaihim min az-zunub as-saghir wato sun yi ijma'i dole zaman ko sun kubata daga zunuban ƙanana alkabira da manya dan da gangan wa khata'an ko kuskure wa nisyan min waqti waladatihim ila an yalqu Allah azza wa jalla wannan ya kawo shi cikin jaharun anwar a mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya to tambaya abin da suke kafa hujja da shi abubakar bai kamata ya zama khalifa ba ko umar saboda ai umar musulunta yi abubakar kuma ma musulunta ma yawa ya yi tun da sun taɓa saɓon allah a baya kuma ba wanda ya ce ma asumai ne hmm. to bai cancanta ba su zamanto wato khalifofi bayan annabi wanda zai kuskure ya kamata ya zama khalifa bayan annabi to shi khalifan farkon da Allah ya fara sawa shine annabi Adamu mu koma cikin Qur'ani da nassin Qur'ani lokacin da Allah ya ce wa iz kunna ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna ya kai Adamu ka zauna da matarka a gidan aljanna sai ya ce wa kula min haraga da haisu shintuma da abin da ke ciki ku ci a yalwace wala ta karaba an hadiri shagara kada ku kusanci wannan bishiyar ba ta kuna mina zalimi na sai ku kasance daga cikin azzalimai fa azalla ibn shaytanu anha shaytan sai zamar da su fa gumamin mimma kana fihi aka fitar da su daga matsayin da suke ciki hmm. wa qulna bitu ba'du كل بعد أن ولكم في الأرض من مستقر ومتاع إلهي النبأ ربنا يا أبنجي بلمنا أنفسنا وإذا أمنت أن الله يفتو قال سورة الآية وأسى آدم ربه تقوى النبي آدم يا سابع مع الله سبحانه وتعالى tare da ya saba ma Allah kuma Allah ya dauke shi ya sanya shi khalifa annabi adamu eh eh kaga maganan cewa eh kaga maganan cewa wai wanda bai kuskure wannan ka'idar ba ba a san da suka samu ta ba na'am na'am sannan muna da dalilai da yawa akan wannan wannan aya ita ce ta farko da kuma amsar da namu ba su akan ta mu tafi aya ta biyu da suke kafa hujja da ita ita ce ayan wa idin Tana ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma hunna lokacin da annabi ibrahim Allah ya jarrabe shi da wasu kalmomi sun yi cika su kala inni ja'iluka lin-nasi imaman Allah ya ce zan sanya ka ka zama imami kala wa min zuriyati yace Allah zuriya ta ma aka kala sai Allah ya ce la yanalu ahadi az-zalimina dan haka alƙawari na bin samun azzalimai sai suka ce tunda abubakar da umar azzalimai ne ba su cancanta su zama shugabanni ba bayan manzon Allah yanzu ga annabi adamu mun faɗa da kansa ya ce rabbana balamna anfusana hu na'am eh to annabi Yunus bin Matta na'am annabin Allah ne amma lokacin da aka tura shi wa'azi ya bar garin da Allah ya tura shi wa'azi ba tare da Allah ya masa umarni ba ya ya bari da ya yi zuciya ya bar garin Allah maɗaukacin sarki ya faɗi wannan a suratu safati ka san shi yasa wani ke cewa wani matsala ta wai sai ta janyo ayoyi wai kana yawan jan ayoyi kwarai to an zo za a yi maganar addini in ba a janyo ayoyi ba mai za a yi to za ka ga Allah ya faɗa mana a cikin suratu a safat ya ce wa inna yunus lamina mursalina wallahi annabi yunus yana daga cikin manzanni na Allah Duk a baka lokacin da ya gudu ilal furtul mashu ya shiga jirgin ruwan da ke shakare da lodi da ya shiga cikin jirgin ruwa kawai an fara tafiya a sai jirgin ruwa sai ta fara tambal-tambal hmm. sai aka ce to duk yadda aka yi akwai wani gudajjen bawa da ya gudu daga mai gidansa shi kuma gashi ya gudu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga baki da domin sunnar Allah a doron kasa hmm. idan Allah ya tura annabi ya ce zai karanta da mutane to jiran yake yi umarnin Allah cewa ya baggarin idan Allah ne yi ma annabi umarni cewa ya baggarin to su ko mutane su ci da abin da zai faru haka ne haka ne to annabi Yunus ya ji wa da mutane alheri sun fi karba hmm. sai ransa ibashi sai ya baggarin ba tare da Allah ya masa umarnin ya baggarin ba to wannan abin da ya zo ya shiga jirgi jirgi ta bara tangal tangal sai aka ce to yadda aka akwai wanda ya gudu daga mai gidan shi ta shi kuma gashi ya baro aikin Allah subhanahu wata'ala ka tukun sai aka ce ya za a yi sai aka ce to a yi ƙura'a ne shi ne fasaha ma sai aka yi ƙura'a sai ta faɗo kansa sai zama faka ne min al hadina sai wannan ya kama nan wanda ya kama nan suka ɗauke shi suka wurga shi ruwa bal ta zama hulhudu sun kifi na goya haɗiye shi wa ruwan mulin yana abin zargi hmm. Allah sai ya faɗa cewa falaula an haka ne gaskiya ne to shi ne sai fanada su gudu ma su sai da kira cikin duhun wannan kudin hmm. yana Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina kaga annabin Allah ne da kanshi ke yin kirabi yana cewa ina daga cikin azzalimai kuma bai hana shi zama annabi ba wannan sai hana Abubakar da Umar zama khalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aya ta biyu ina kawo maka ne ba tare da nasu in yi nagari ba aya ta uku da suke kafa hujja da ita ita ce ayar da ke cikin suratu ali imrana wacce sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama magana tun daga farko har ƙarshe da nasaran da jiran da suka zo suka ta jayayya da annabi akan cewa annabi isa dan Allah ne Allah da ya gama magana sai ya cewa annabi alhaqqu min rabbika gaskiya daga wajen Allah take fala takunanna min al ne, kada ka kasance daga cikin masu kokonto sai Allah ya ce wa annabi faman haddaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilmi duk wanda ya ci gaba da jayayya da kai cewa annabi Isa kan Allah ne bayan abin da ya yi maka na ilimi ko kun ka ce musu ta'alau kuzu tad'u abna'ana wa abna'akum ku kira ƴaƴanku ku kira mu kira ƴaƴanmu kaga nad'u abna'ana wa abna'akum Wani sa'a na, wani sa'a ku? mu kira matanmu mu kira matanku wa an anfusana wa anfusakum sai mu kira mu zo da kanmu ku zo da kanku na ثم نبتهم فنجا ان لعنه الله على الكاذبين sannan mu yi tsinuwa duk wanda yake kan ya Allah ya ne masa albarka to ka san cewa da annabi ya tashi ya ɗauki al-imamu Hassan da Husaini sannan ya ɗauki na na Fatima sannan ya ɗauki al Ali hmm. sai suka ce to ɗaukar sai idina ali ya tafi da shi wannan wajen wannan yake nuna cewa shi ya kamata ya zama kalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shi ne kaji wancan yana faɗa wancan satin yana cewa wa anfusana wa kuma shi ne nafsu ali eh, ya faɗi shi ne nafsu rasulullahi wannan kalmar annafsu a qur'ani tana zuwa da ma'ana guda wajen tara idan wani dalili ya kai in kawo zan ke kawo su amma yanzu babu bukata tana zuwa da ma'ana guda tara idan da wannan ayan nafsu ali shine nafsu rasulullahi da Allah ya tashi ba ya ce wa min ayatihi an kala kun min anfusikum azwaja wa yana daga cikin ayoyinsa matan ku ba ya ce min anfusikum azwajan ba daga gare ku aka halicce su eh, eh, eh, to sai yanzu sai mace tunda a Aisha matar Annabi da Hafsa kenan ita ma nafsu ha huwa nafsu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu faɗa haka a sam da aya Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya yi masu imani baiwa lokacin da ya ciwo annabi sai ce min anfusihim sai mu ce nafsu dukkan muminan da suka rayu da annabi tun da Allah ya ce min anfusihim sai mu ce nufusihim nafsu rasulullahi ayin dihin ran su shine ran manzon Allah na sam sam sam wannan hadisin da ake kawa yana nuna falalar na Ali da darajarsa amma babu abin da ke nuna a ciki da wannan ayan wai shi daga wannan ne yasa na faɗa maka duk da za su kawo sai su murƙunta su ba ta ma'ana mm. amma yanzu aya a qur'ani da Allah ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai dawudu ni ne na da ka khalifa a bayan ƙasa idan da mun samu aya a qur'ani Allah ya ce ya ali bin abi talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ba'da rasulillahi magana ta kare ko ba ta kare ba ta kare haka ne magana ta kare haka ne magana ta kare to ba su da nassi akan wannan matsalan ta ta'in subut ta ta'in jilala ba su da aya mu kama akai aya ta hudu ita ce ayan ya ayyuha allazina amanu atiiu allaha wa atiiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila sun ce ulil amri wa'annan mutane guda goma sha biyu su ne ulil amri daga su suka cancanta su shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aya ta biyar da suke kafa hujja da ita akwai ayan al-yawma ya'isal ladina kabaru min dinikum ولا al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ذاك addini ya تكا da ni'iman Allah da imamancin na Ali wa radita lakum al-islam dina ah. Shehu, imam Ali, addini ya cika da eh, wannan wula'ayan wannan khilafancin na sayyidina ali eh. da shi addinin musulunci ya cika haka suke fassara ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati dole na cika muku addini da khilafancin sayyidina ali na cika muku ni'mata da imamancin sayyidina ali wa raditu lakum al-islam din haka suke fassara ayan <laughs> Oga, sun yi ba hat. Eh? Raja <laughs> wannan sun yi ba hat, sun yi ba hat. yanzu ka san akwai waɗanda suke fassara ka ha yayin sa ji suratu maryam eh akwai akwai masu fassara wannan bari zan duba bidiyon yanzu zan tura maka in ka gani abinda suke fassara shi kafin din suna fassara shi karbala eh karbala a haɗin kafin me suke fassara shi ah. halakul ita wai ha halakan iyalan gidan annabi ya hmm. hmm. kafin me suke fassara shi hmm. eh yazid ibn muawiya a ainihin dinnan kafin me suke fassara shi a ɗashin Hussaini, kishin wanda Hussaini ya sha lokacin da ya fita daga makka zuwa karbala hmm. sadin dinnan kasan mai kuke fassara shi a'a sabarul husain hakurin al-imam husaini bari duba ta nan gani ko zan ga wani bidiyo daga cikin bidiyoyin nan da ɗaya daga cikin malaman su yi wannan fassara dan kar su ce shari nake musu ƙarya nake musu hmm. sai in na tura maka sai ka kunna wa mutane na'am sai su ji abin da shi din ya faɗa da bakinsa mutane su ji abin da shi ya faɗa da bakinsa bari duba an gani يقول بني الإسلام على خمس ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام مثل أي قاعدة أخرى قول عنده دين وصاحب الدين wannan satin da ya wuce na tura maka shi wanda yake faɗa cewa <laughs> ah, addinin ya cika ranar gajin kulle da maganan alidoma a kamar su na kun ba a kamar su a lokacin wannan bidiyon ba zan duba shi a hankali a hankali yanzu ne sai in tura maka don ta dannawa mutane su ji wannan fassarar da na yi ɗaya daga cikin malamansu a wannan zamanin yana yin ta kada wani ya a a'a an yi sharri nake musu kage nake musu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya kuma tsare mana ainihin wato mu imanin mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana wato imanin mu amin ya amin Eh, zan duba shi yanzu idan muna karatu a hankali zan tura maka yanzu nan in Allah ya yarda masha Allah a ah, saboda haka wannan shine da suke ainihin wato faɗa akan wannan kadiyar aya ta gaba banda wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum sai aya ta shida hmm. ita ce wacce suke ce mata ayatul wilaya to a cikin dukkan ayoyin qur'ani da suke kafa hujja babu aya mafi girma wajen dalilin su kamar wannan ayar a inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ta lura الإمام الحسين سلام الله عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكبون في تلك آية ما في الجنة وسكي كما هجة عليكم وترح wajen cewa bari barin kashi barin bari wannan abun na nemo shi a hankali ne na'am shehu kan kai raba hankalin da wannan ita ce aya ta shida da suke kafa hujja da ita hmm. cewa ita ce dalili mafi girma a duk dalilan da za su kawo maka a ƙur'ani ta kasa da wannan yake kuma a cikin wannan ayar babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ranar ya naɗa sai da na'ala a matsayin ne shugaba shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu aya ta bakwai daga cikin ayan da suke kafa hujja da ita kuma ta takwas ayan ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya min an-nas suna fassara ta cewa Allah ya ce ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika fi ali hmm. ka isar da abin da maka saukar maka na manzanci akan khilafancin sayyidina ali wa in lam tafa'al baka aikata haka ba fa ma ballagta risalatahu baka isar da manzanci ba sannan akwai aya ta ainihin wato gaba ita ce ayan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku ya ku masu imani ku bi tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya sannan akwai ayan wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi innama anta munzir wa had a cikin sannan aya ta sha ɗaya da suke kafa hujja da ita ita ce wani dan ayar da Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera sannan aya ta sha biyu akwai ayatu zawul qurba ita ce zalika Allah zalika alladhi yubashshiru Allah bihi ibada العباد الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أسألكم عليه أجرا إلا fi في القربى ومن يفتر حسنة نزد له فيها حسنى إن الله غفور شكور آية تعينه واتو قبل سكي كفا هجة بإسا bayan wannan ita ce waje Allahum a immatan ya haduna bi amrina wa awayna ilayhim fi'l alkhairati wa iqamas salati wa ita'iz wa abidina sannan akwai aya ta gaba ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سنن آية تقبل سكي كما هجا لإيتا أقول وجعلناهم منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون sannan aya ta gaba da suke kafa hujja da ita shi akwai wa inna min ibrahim wannan ina kawo maka dalilan ne da suke kafa hujja da shi idan ka tafi bangaren hadisai kuwa Eh. zan kawo maka wasu daga ciki akwai hadisul gadir yanzu ka san muna da idi guda uku ne muna da idi na idul adama eh. muna da idul fitr eh, biyu eh ban taba ji ba ɗan shida na da uku shehu ba a biyu kawai na ne akwai idil gadir kuma a gurin su idil gadir na fi idil adaha da idil fitar bari gani nan wajen akwai wani bidiyo da na sani yana cikin kwamfuta ta da na san cewa rai wannan maganin da na abu a waya na tura maka bin jabbar ya taba faɗar wannan maganin hmm. cewa shi a wajen sa idil gadir ya fi dole gwiwan idil <laughs> ka lura to akwai hadisin kusa hadisin mayafi akwai hadisin manzila akwai hadisin sakale ne akwai hadisin aliyu minni wa ana min ali akwai hadisin madinatul ilmi wa aliyun babu ma akwai hadisul inza, yawmal dar akwai hadisul ismi ashara shi wannan hadisul ismi ashara shi ne wanda ke maganan za a samu khalin guda goma sha biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan na kawo maka kaɗan daga cikin dalilan da suke kafa hujja da su dukkan dalilan da suke kafa hujja da su dinnan babu wani dalilin ƙwaya ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna kai tsaye cewa wai a'a duk ga murɗe ma'anar suke ba shi bane ma'anar murde ma'anar suke yi murde ma'anar suke yi to a don haka yanzu khilafancin sai da na abakar ya fara daga shekara ta sha ɗaya zuwa shekara ta sha uku sai na umar ya yi khilafanci daga sha uku zuwa ashirin da uku sai na usman ya yi daga shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar ali bin abi dalib ya yi daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara ta arba'in sai na hasan ya yi daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya hmm. sannan daga nan sun sai da na mu'awiya wanda haka matsalar khilafanci ta fara mutum na shida mu'awuya. na bakwai sai ɗansa yazidu shekara hudu ya yi hmm. sai marwana bin haka hakam sai walidu bin abdulmalik sai suleiman bin abdulmalik sai hisham bin abdulmalik sai umar bin abdulaziz sai alwalidu wato bin yazid bin abdulmalik wato suna yin karya sun an tsaye wannan khalifofin da annabi ya faɗa a hadisi guda goma sha biyu ahalin sunna ba su da shi to ba gaskiya ba ne wanda na faɗi khalifanci akwai da haka a dunkule wayannan su ne dalilan da suke kafa hujja da su cewa sai da na ali shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mu mun yadda khalifa ne amma maganin cewa naɗa shi akan sahabbai suka kwace kuma duk wanda bai yarda da cewa sun kwata ba ne abubakar da umar da usman kafirai ne wannan maganar muna da ja a kanta sadaka bayanan da muka yi idan ba su yarda ba sarki a nemo malaman su su zo mu tattauna da su su tabbatar mana hmm. da dalilan alkur'ani wanda suke nuna cewa lallai Allah ne na ɗasa habbai suka kwashe sannan dalilan da suka kawo cewa duk wanda bai yarda da wannan naɗin da suka yi da'awa ba kafiri ne har mai ne murtaddi ne ya yi ya bar addinin musulunci wannan su ne dalilan da wato muke da shi wa'inda da kuma dalilan da suka dogara da shi ta abin da ya shafi matsala ta khilafanci da haka Allah madaukakin sarki ya ma annaba alƙawari kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam da yace wa Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati na yi mu inda suka yi imani a cikin wannan al'umma suka yi aiki mai kyau hmm. Allah sai ya ce la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai na ba su shugabanci a doron ƙasa hmm. a mustakhlifal ladina min qablihim kamar yadda na ba waɗanda suke gaban su kaga Allah rantsuwa yi ta farko da ya khalifan da fil ardi sai ya ce kamar ta da ladina min qablihim kamar yadda na ba waɗanda suke gaban su shugabanci sannan walan yumakkinanna lahum dinahum allazir qada lahum wallahi sai na ba su daman tabbatar da addinin da nayin musu da shi shine addinin musulunci walan yubaddilannahum min ba ba'da khawfihim amnan wallahi sai na musanya musu bayan tsoron da suke ji sai sun dawo sun zama su ne amintattu a duniya amma Allah ya ce ya abu duna ne la shirku na bishe a ba asan ba wa adan sa ne da kowa ba wa mun ka fara ba a da ana zalika fa ulaika ba su fasiquna shin kuna da Allah ya wa annabi bayan yana da ƙarfi. wannan halifofin guda goma sha biyu da annabi ya faɗa eh. shi yasa za ga abubuwan da suka faru a zamanin sai na bakar akwai kitabul murtaddina wa mali'in zakka ya yaki wanda suka yi ridda suka hana zakka wanda su yi shi a sun ce wai wa'ancan mutanen ba su yabi da khilafanci sai na abubakar bane shi yasa ya yaki su haka suka faɗa wanda muka ce musu ƙarya ne sai da na ali yana cikin wanda suka dafa masai na abakar aka yaki yan ridda muhammadu hanafiya da kaji ana faɗa yana cikin da aka kamo baiwa daga kabilar banu hanifa aka ba su ina ali a matsayin sadaka duka ta haifi muhammadu hanafiya sannan kaga akwai ba a khalid ilil iraq a lokacin da ya aike khalid zuwa iraq mhm. sannan akwai gazwatu zata salatin da aka yi sannan akwai yakin sham da aka yi a filafin sai da na umar a lokacin ne aka yi mawuƙatul kalisiya a muharram shekara ta sha hudu sannan aka yi mawuƙatu a jinabi a shekara ta sha biyar sannan a zamanin sai na umar ne aka yi fatku baitin maqdis duk duniya mutum biyu ne suka taɓa karɓar kudus a hannun yahudu hmm. daga zamanin sai na umar karkashin jagorancin abu ubai da amur bin jarra sun salahuddin da ayyubi da yanzu kuma ina da yan shi'a su faɗa min ɗakwa ya ɗi wanda duniya ta haife shi a matsayin ɗan shi'a da ya taɓa iya karɓar da yahudu duk da ya kaga an ce maka a tarihi ya karɓi kudu yahudu sai dai ɗan da sunna ta haifa sannan a zamaninsa aka yi fatu tushin wasu da kuma tsare hormuz a shekara ta sha bakwai sannan aka yi ma'arakacin na hawan a shekara ta ashirin da daya a wannan shekarar ne khalid bin walid ya rasu a zamanin sai na usman a lokacin ne aka samu gazuwar ifirikiya nan afirka tun zamanin sai na usman aka fara yin yanki wajen shigo da addinin musulunci nan a amurka da kake gani hmm. a wura aka fara a zamanin sai na usman tun hijira na ne tun shekara ta ashirin da bakwai eh. sun ci gaba da faɗi da sannan aka yi ɓatin jirgi da a shekarar talatin da nan a zamanin sai na uku ne aka yi tausayin shi aka masjidin nabawi yalwata masallacin annabi hmm. sannan aka yi gina awwal usbu bahayi tasha ta jirgin ruwa sannan wannan qur'anin da kake ganin shi yadda yake a hannun musulmi haka eh. a zamanin sai na usman ne aka yi masa tarawa na biyu karo na biyu shi yasa ƙur'ani da kowace ruwaya wanda ke hannun musulmi rasulun usmani ake kiransa hmm. wannan shi ne sau da haka za mu buɗe layi mutane su kira wanda yake da magana yi mu ji mai zai ce amma wannan khilafanci da yan shi'a suke da'awar annabi, sai da na ali sahabbai sun karya ne babu inda aka yi wannan naɗin in kuma akwai yin an buɗe mana jira ne wanda duk yake da karatu a cikinsu, su muke jira wannan ya fito ya zo ta tattauna da shi akan matsalar na'am yawwa Allah ya mu amin amin amin amin amin amin to jama'a assalamu alaikum masha Allah farko shehu ce muna godewa Sheikh Malam Asir Sunna akan wannan karatu da aka muna halka na biyu akan khilafanci na Imam Ali. To, insha Allah za mu bude layin kira. Kuma don Allah don Annabi kowa su kira ko a kiransa bai dace ba bai yi ba za mu insha Allah muna son a yi tambaya amma tambaya ya tsaya kan topic din da aka ɗauko topic din da ake ciki shi sa kanta za a zo kenan insha Allah kuma ba za mu ɗauka kira da yawa ba saboda lokacin sallah ya gabato zai kai ya kai washin ci ya kai shi sa insha Allah ka turo min wani bidiyo ko akramaka Allah shehu assalamu alaikum eh kaman ka turo eh kaman ka turo min wani ko ya turo akwai bidiyon da na so in turo maka wancan eh ka eh, turo min wani eh, <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa su kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna amsawa kola muna amsawa kola kola ya sunan ka daga naki kira kola ina na sani mamman daga Libya ina ga da babban shehu da fara da sunna masha Allah sani mamman daga kasar Libya wai na gaida shehu Sheikh da Sunna to muna Allah ya kara wa mara lafiya Allah ya ilimi albarka amin amin kowa ya iya kira kowa ya iya kira mun zo a zuwa Allah ya albarka mun na wa fada Amin, amin, amin, amin, amin, amin. to. Wai ya kira ne kawai ya gaida malam to mun gode da kasar Libya. To mun gode. Ina godiya dan uwa Allah ya saka da alheri. To, ga bidiyo da malam ya turo min kafin mu samu wani ya kira ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على خمس الإسلام بني على خمس الصلاة والصيام والزكاة والحج الخمسة وين والولاية ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على خمس الإسلام بني على خمس الصلاة والصيام والزكاة والحج الخمسة وين والولاية إنهم يدفعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون شنو الفرق بين هذين الأربعة والولاية الأربعة إيه. واحد فروع الدين الولاية الإمامة شو أصول والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu ma ba sarki zaki. Ana kiyaye mini kai kola, kola ya sunanka daga kira kola. Eh, Muhammad Awal Ali Musa ina kira daga nan kasar Kuwait insha Allah. To malam Muhammad Awal Ali Musa da kasar Kuwait to kira tare da babban Sheikh Sheikh Malam Asad Sunna. Eh, da farko dai ina ma malam barka da zuwa cikin wannan wuri mai tsarin albarka masha Allah da fatan ubangiji Allah ya karfafa malam bisa kan wannan kokari ni da yake yi na wani ke mana da al'adar musulmi kan mai muhimmanci wanda wannan shine tarihi na gaskiya wanda za a tsaya a kwasu da ne ubangiji Allah ya taimaki malam ya taimaki mu duka baki da kuma muna jinjina wa malam kwarai da gaske mm. wannan kokari da yake ubangiji Allah ya kara mai lafiya na ji ma ya sanarwa zai zo kuma ran lahadi kenan insha Allah zai zo yayi karatu littafi na eh, Sheikh Abdul Wahab ubangiji Allah ya kawo shi ami lafiya masa wannan shayi mai tarin albarka na bugu ne in gai da sarki zaki da babban malamin mu malam musa asar sunna masha Allah malam muhammad da alheri mun gode sosai to assalamu alaikum wa rahmatullahi kola wa alaikum kola ya sunan kai ga kira wa alaikum kola ya sunan kai ga kira malam muhammad malam muhammad daga na daga Najeriya Maiduguri to masha Allah kana ta da babban Sheikh Sheikh Malam Asad Sunna akan wannan shiyayi to masha Allah yana gode yana gode malam to malam na jinka na'am ina amsawa da ruwa Allah ne kawai gaida malam to malam ya ji mun gode maka sosai mun gode mun gode mun gode sosai to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam kola ya sunan ka ganna ki kira kola na usman na annabi libya to malam usman da kasar libya kana ta da babban shehu mushak malam asar sunna wallahi muna godiya da muna gaida da kwa da kwa insha Allah muna ji ina kuma abul kata karatun da yake bekiri ni ya wallahi da auto ban ji abinda fara gaskiya muna godiya da kuma muna gaida kwa da kwa insha Allah masha Allah to mun gode mun gode ko eh, na ko na karatun jiya eh ka san karantin na zan tura abu ya zama so ban tura ba ga sanin na tura maka wanda ya fassara ayar ta ayar ayin sabi kaman yadda na fassara ba shi nan na tura maka masha Allah masha Allah to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola na buga insha Allah shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na'am kola ya sunan garajen nake kira Ana magana ta To, a Mala Abdurrahman ne kasar Libya kana ta da babban Sheikh Sheikh Mala Asad Sunna. yana mai faɗa alheri to yana amsa ma yana amsa ma to yana amsa ma yana amsa ma malam makomai ya kana aya ta amin amin amin amin amin ya rabbi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai ki yaki ina gaishe muna amsa kola ya sunan ka daga nan ki kira Suna ala Ibrahim Abdallah. To, Malam Ibrahim Abdallah kana ta da babban Shek Shek Malam Asad Zinna. Assalamu alaikum ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga malam da abin da ake Allah sa a ci gaba da yi don Allah. Amin amin. wannan addu'a da kai Allah ya karɓa. Wannan ce zan yi ma sarki zaki. To, za ka yi ma. ka Ba ni ke karatu ba yi. to shi ke da sarki zaki amma da to malam sai ya tambaye ka wannan tambayar da zan ma sai ka amsa mana eh to su kake magana sai sai muna jin ka da eh, zaki muna kan karatu a kan matsala ta yan shi'a din nan so da nake so in tambaya shine kai yanzu a matsayin ka na dan ɗabi'ar tijjaniya kana musu kallon cewa har yanzu yan uwanmu ne a musulunci ko ko sun fita daga wannan yan uwa da kake cewa wani lokaci eh na kira su ɗan uwa sarki da sarki na'am bari in amsa tambayar nan to shi ke kai malam kai malam da kake wannan tambayar eh a shi mai tambayar shi Ibrahim Ubayi Ibrahim Abdullah eh kana jin malam network network Rashid eh, ya sake maimaitawa ba mutuna. Malam Ubayu. Aha. Ina yi wa Dala, kan kuma ka a lokacin da su in shi'a ba sa kallon duka bai a matsayin wani musulmi. Na'am. Eh, wai mai yasa wai ka kuma ya matsayin ka matsayin ka a lokacin da su yan shi'a ba sa kallon sahabbai a matsayin musulmi ni ina musu kallon matsayin su na waɗanda ba musulmi ne ba ko oh, kai kallon da nake musu kuma ina musu kallon a matsayin su yan shi'a ɗin kuma ina musu kallon a matsayin su na ba yan uwanmu ba to abin da ya sa na yi na tambayar dama lokaci wani lokaci na kan sarki za ki na ce musu yan uwan shi to shi yasa nake ganin ko kuma ga a wannan fili na wasu an yi program akan nan aka samu ne ya zo ya nuna cewa mahaifiyar shi mata mahaifiyar mahaifiyar eh, wannan wannan wannan ya ya ni zan ce ya eh, shi a kafirai ne zan ce ne wanda shi ya ce magana nan shi ne shi ya ce. yanzu sarki ya faɗa kenan. Eh. Sannan kuma su a cikin ina so akwai waɗanda su kuma ba su ba zagin sahabbai ne ba tare da wata isan manhajin na zagin sahabbai waɗanda ke su kuma a matsayin mu na suna wani kallo ya kamata mu dinga musu kawai akwai wanda muke tare da su ba su yadda da zagin da ake wata ba zagi kuma ba mu da tabbacin cewa irin sakiya din nan ke suke yi da su ne za mu dinga musu kallo a tsakaninmu da su kuma ah. su zaka ka ga suna bin musalla suna zuwa wajen karatuttukan mu amma kuma su yan shi'a ne to sai da su waɗannan su ya kamata a yi da su kuma ba jahilai bane ba gaskiya suna kaza. ka ba kanka amsa ka ba kanka amsa kenan ai to shi ce eh to da tsara ta nan wani ba a ah, ban kai ba face wanda ya yi ridda ya nu ya zage manzon Allah ko musulmi ko dan ta ina dan tarike tijaniya sosai ko dan tarike tijaniya yau ya zage manzon Allah yayi yayi ridda ai ba dan wana bane kuma gaskiya ne wannan aha wanda yana son manzon Allah yana son iyalin manzo Allah yana son sahabbai na gode call biyu kawai saboda an kira sallah to assalamu alaikum ah, na koya ka eh shi mu buga audio zamu da kira biyu kawai kira biyu kawai za mu ɗauki eh. kira biyu za mu ɗauki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sarki zaki a ah, dan wana dan wana sallallahu alaihi wasallam a ah, malam usman sanda zuwa sanda zuwa shek malam usman a ah, ina yi wa Ina yi wa amalan Yusuf eh, Musa Asadu suna mai matabarta da warhaka. Barka ka dai, barka ka dai shaki na shek malam Usman sanda zuwa yana jin. Na na saurari program alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Masha Allah masha Allah masha Allah. Ko in yi kira ba sai da na ji mai kira yayi kira yayi haka wata tambaya. Eh. <laughs> to so nake son ni kuma zan ba shi amsa tambayar shi to an mun izini to bismillah na ai kai tambaya kai zan kai na kai tambaya kamun izini in ba shi amsa tambayar to bismillah ba shi ba shi amsa ba shi amsa Malam Ibrahim eh sarki zaki bai ki sai kallu wani mutumin da yake sallah ya ce masa kafiri ba. Ka ah, ban isa ba ban kai ba. ba kuma daga cikin aƙidarsa. Saboda ka sarki za su yana kallon ɗan shi'a a matsayin musulmi ne. Kuma abin da nake so ka ƙara fahimta shi ne, ana haɗuwa ne da sarki zaki a inda aka haɗu a kuma rabu a inda aka rabu. Haka ne gaskiya ne. Wannan ita ce amsar tambayar Malam Ibrahim kawai. Masha Allah. Yanzu Malam Usman Eh, mai lokaci ah, kan abin da shi ibrahim ya faɗa a cikin filiya da ah, tafsi karkashin illa a ah, illa tan su rubu tsakanin nasarar wallahu da yake duk wanda ya zagi sai na abakar kafiri ne wannan gani kamar da tafsirin nan a bayana wani duba kawai mujalladin me lokaci kan wannan a karwa kallawa a nan abin da nake so nuna shi ne Eh, ah, wanda ya zage sahabi da gaskiya ai suka tanke tijaniya ya nuna mana ya nuna mana cewa wanda ya zage sahabi wallahi tallahi ba mu ba shi ba mu ba shi sarki da da ga ya da tafsir nan a hannuna eh ka ga shi na'am na'am a mujalladi na uku a shafi na talatin daidai eh. shehu ibrahim abinda ya faɗa cewa izi ya kulu da sahibihi na'am sai ce ajma'atul ummatu ala anna hada ya'ni ababakar hmm. yace al'umma ta yi ijima'i cewa sahibihi din da Allah ke magana abubakar ne sai shi wa hada nassun ala abdaliyati wannan nassi ne akan cewa sayyidina abubakar ya fi kowa cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqur'an nassa ala annahu sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya nasanta cewa lallai sahabin annabi ne sai yace man ankara anna ababakar sahibun da rasulullahi faqad kafara لأنه أنكر القرآن إن مسلم ده ba sahaban أبو بكر بس صحابا النبي بني يكي كافر يشي دنيا مسألهم وتو القرآن تو كافر sai da yi wasu maganganun ma a kan sai yi na ainihin wato abubakar. Na'am. Ko da shi ne shi gani da ce dole a'a in dai ka musa wannan nake kai ka abin da nake so in fahimta a nan shine. Eh. A zuwan kenan zagin da suke wasu yadda na abubakar ya fi karfin ya fi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi da suka yadda da ita kenan na a yanzu misali malam musulman mutum yana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai bai yadda da tashin alkiyama ba musulmi ne yadda da sahabbai yana ɗaya daga cikin ah, ka yi hakuri malam musulman ka yi hakuri ai baka ban amsa ba saboda a ga'ida ta musulunci akwai abin da in ka karya karyata shi faɗin la ilaha illallah bai ka zama musulmi sai ka dawo ka yarda da shi ai yanzu da nassin qur'ani ne malamai suka ce karkashin faɗin Allah a suratul nur da Allah ya gama magana kan matar annabi Ya ji kawo maka ayar kuma wannan kuma idan maganar cewa idan maganan cewa la illallahu ta fi maganin sahabbai ne kaga wannan shehu ibrahim ya kamata ka tambaya da ɗaliban shehu ibrahim amma da shi shehu abin da ya faɗa a nan ya ce man amkar anna ababakar sahibun da rasulullahi sai ya ce faɗa da da annahu ankara alqur'ana haka ibrahim ya faɗa akwai abin da ya koye wanda kai baka kai gurin ba ni ba faɗina ta da wadan shi a faɗa wani akwai abin da saboda ɗan shi'a ba zai nemi auren shigan maza ba <laughs> na'am na'am na'am eh kawai dai ina ba da ansa ne gwargwadon abin da shi wancan bawan Allah ya tsaya kuma abin da nake nake so ne ka gane malam Usman wallahi ina goyon bayan ka matsala ta ta mutane matsala ce da take da asali ko ko a'a ne kafirci kar kar kar mu buɗe kofar duka kar kuma mu rufe ta duka na'am na'am gaskiya ne eh na'am haka ne na ni ma ni ma na gamsu da haka kar kafur ta wani a ce wani kafuri ne wane kafuri kar mu buɗe kofar duka kar kuma mu rufe ta duka domin na faɗa ba su ta babu inda shi dan bai shigowa na'am kafurta wanda bai kamata a kafurta shi ba kuskure ne haka ne haka ne kamar yadda su kuma suke kafurta Abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan da ba wannan da ba gaskiya ba mu ba mu tare da su su kafir su samu kuma kafirta na'am wanda kuma in zama kafiri na'am ka ce kuma baka yarda ba musulmi ne shi ma matsala ne hmm. ka lura na'am na'am to saboda haka ah, ina ganin matsala ce ta akida da karatu mu ci gaba da binta a hankali a hankali to masha Allah eh, abin da ka ina son yi tambaya ta karshe ne akar makallahu to bismillah muna jin bismillah malam Usman watan tambayar da nake so yi anan shine hmm. eh ni na ga in shi'a na sallah eh. hmm. kuma idan ya tashi sallah yana kallon gabas eh. hmm. kuma in a. sun yadda da alƙur'ani mai girma na'am hmm. kuma ɗan shi'a sun yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi na'am hmm. a zahirin abin da muke gani a tattare da su na'am hmm. sallah abdubarsu da suke yi raka'a biyu suke yi suna sallah jihar raka'a hudu na'am na asar hudu magriba uku isha hudu suna so kuma shafa'i da wuturi ina gani na san wannan suna na'am Ko, abin da nake so in fahimta shine wace kafa za mu samu wace hujja muke da ita da za mu kafarta su kai tsaye dan na mana musulmin barin tambaye ka hmm. bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya eh. an samu wasu mutane wanda abubakar ya yake su ko babu a cikin musulmai a'a tambaya ne an samu ko ba a samu ba ai abin da ka kawo wayannan mutanen sun suna tana la a'a bari ka ji ai matsalin shi ne ba suna la ila ila ba eh suna yi Amma amma da ne matsayin mutane ya yaƙe su a matsayin su na Kana nufin ya yake su a matsayin su na kafirai ko a matsayin su na musulmai. Ya yake su ya fi a matsayin su na kafirai ne wata ya yake su a matsayin su na fantararru. Wa to kaga yanzu a nan ne za mu shigo. Na'am. Akwai wa'inda ya yaƙa don sun hana zakka wa'annan an yi ittifaqi cewa musulmi ne. Na'am. amma yanzu kamar kinda da wanda suke biye da su akwai a bin kaisu su shine shugabansu akwai mujahid wanda yake shugabansu shine al'asu al'asudul ansi akwai banu hanifa wanda yake shugabanta su shine ne musaila kaza. akwai sulaim wanda ke kuntu shugabanta su shine kujaa akwai bani tamim wanda ke shugabanta su ita ce mace as-sada' saja'at a tagalabiya. Mm. wa'annan mutanen duka malamai sun yi ittifaqi cewa sun yi ridda sun bar addinin musulunci da aka waye yake ridda dama kafiri ne ke ridda ko musulmi musulmi ke ridda musulmi ke ridda uh-huh. musulmi ke ridda yana la ilaha illallah ko bai yi yana yi yana yi amma menene matsalar da ta sa sai a ga musulmi kan kaza ya ce da shi da annabi sun akwai da Allah sallallahu ya aka rayu da kullum a cikin garin Madina wadanda aka same su ne aka zuka amma to bismillah wanda a cikin su wanda a cikin su akwai shugaban su zanyi sashi ne Abdullahi ibn Ubay bin Salul eh. na san laifin da Abdullahi bin Ubay bin Salul yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi girman zagin wani sahabi daga cikin sahabai. Hmm. eh kuma ji wani nafsi ko wani karatun wani malami da ya ce ya ɗauke shi a matsayin kafin da hasali ma da ya rasu shi ya masa kalla to da ya rasu ya masa daga baya mai matsayin qur'ani akan abin da annabi to kuma ai ko da Allah ya ki karɓar sa bai ka bai ce masa shi kafiri bane to yana ganin abin da za a yi malam Usman ka ba ni dama ne ina ganin ya kamata in yi bayani ne Okay. To, to, ka gane? Na'am. Ya kamata in yi bayani ne. matsalan abdullahi bin ubay bin salu za ka ga a suratul nur ko san da suka mana na aisha kazafi da ya faɗi cewa maganin hajji ga waɗanda suka yi ƙazafin da mace ba sai da ya faɗi wallazi ne yarmuna a zuwa da zuwa kullum. yakun wallazi ne yarmuna musa na cikin malam ya a bi arba arti shuhada wa julidu samani da zanda ba in mutum ya mace ƙazafi ba shi masa bulala tamanin wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ita inda lahum al-fasiquna illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim ai ga a misalin kun misali yana cikin wanda suka fada cikin wannan kuskure yadda yana ciki da ittifaqin malamai na tarihi an kamo wa'annan mutanen an tsayar musu da haddi na kazafi akan matar manzon Allah amma Abdullahi bin Ubay bin Salul babu inda aka ci an kamo shi dan a tsayin masa da haddi kuma shi ne wanda ya ji girman yada al'amarin dan ne a koma aya ta sha Allah ne ya ce innal ladina ja'u bil iski wanda suka zo da inkinkiran karya usbatun minkum jama'a a ce a cikin ku Allah sun ce la ta ta samu kakkun tsammanin shan ne ya amurin ku ba su kuwa khairun lakum abin alheri ne gare kibarahu wanda ya ɗanci girman al'amarin minhum daga cikin waɗannan mutanen da hu azabun azim ka da shi yana da azaba a mai girma fasin kuma da shi a layara network network kun shewa da yasa Na eh, sarki. Na'am, network din shehu yana da bana da matsala. Network din yana da matsala. Ah, yanzu yana eh yanzu ya tsaya. Dazu maganar da kai ba mu ji Yanzu ya tsaya, yanzu ya tsaya. Yanzu ya tsaya a aya ta sha eh. A aya ta 11 idan ka koma za ka ga Allah ya ce wallazi ikra Allah ki kibarahu minhu wanda yake kunci girman al'amarin daga cikin su. lahu azabun azim shi yana da azaba mai raɗaɗi dama tun anan Allah ya ce shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya shi sai an tafi lahira maganar da ka faɗa a munafikai ina ganin inda ka bibi suratul tauba da kyau malam usman zaka ga Allah madaukakin sarki akan maganar munafikai kai sai qur'ani yake fitowa yana ce musu ainihin wato kafirai bari baka misali a cikin suratul tauban ayan da ka ainihin wato ne. magana zaka ga Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa alam ya alamin ba su sani ba cewa annahu min yuhaddidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha ذلك الخزي العظيم سيتي هذا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم Allah ya ce kulista'azu inna Allah mukhrijum ma tahadharuna sai ya ce wala in fa'alta wallahi da zaka tambaye su sanda suka yi ma annabi izgili la yaqulun na za su ce maka inna ma kunna na kuru wa nan abu. ai muna ɗan wasa ne da wargi Allah ya ce ko ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una sai ya ce la ta'tajiru kad kafartum ba'da imanikum ba ku da wani uzuri kun kafarta bayan kuna da imani a cikin wannan sura in ka sake tafiya a cikin suratul tawbah ne a gurare da dama zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa akan munafakan. ta ya ayyuhan nabi jahilul kuffara wal munafiqina wa dhalil alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir sai su yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah akan abin da suka faɗa Allah ya yi ce wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islami ko wallahi sun faɗi kalma ta kafirci kuma sun kafarta bayan suna da imani sun musulunta wa amma bi ma lam yanalu وما نقموا إلا illa an الله ورسوله wa rasuluhu a cikin wannan sura ta suratul tauba idan ka kwace tafiya har wayo a cikin suratul tauba a wannan kadiyar da shi abdullahi bin ubay bin salul annabi ya masa sallah Allah da yace istaghfir lahum ko kai neman musu gafaran Allah aw la tastaghfir lahum ko kai neman musu gafaran Allah in tastaghfir lahum 70 marratan in zaka neman musu gafaran Allah so 70 falan yughfiru Allah lahum har abada Allah ba zai gafarta musu ba menene dalili Allah ya ce zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al fasiqin saboda sun kafarta da Allah da manzon Allah kuma mutane ne waɗanda suke ainihin wato fasikai dan haka su munafikai hukuncin su a wajen Allah hukuncin kafirai ne tare da suna bayyana musulunci a baki amma a tare da suna bayyana musulunci a baki amma Allah ya tabbatar da cewa suna ɓoye kafirci a zuciyarsu don haka Allah ya faɗa cewa ya ƙuru na bi alisinatihim ma laysa fi biyu. kai ba ma suratul tumu ba da nan ka kawo maka ayoyi irin wa'annan lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi daga yau ka kara yin wato sallah akan gawar daga cikin kakka tsaya haka ne haka ne hmm. ina so ba wai bai kare ba malam wai bai kare ba na ce bismillah shehu kamar a malam kace baka kare ba bismillah a shi ne ya ce bai kare ba a kai kace a kai ne baka kare ba na ce mai kace baka kare ba ni ne na ce ni ne na ce yanzu abin da nake so in tambaya a nan shine hmm. wata hujja za mu rike a nasti ko maganganun malamai wadda za mu kama ta mu da yan shiya kuma menene dalilin da zai sa mu ta su misali afirka a to ai wannan wannan da shi ibrahim yana da rai shi da yace wanda ya musa sababbatan abubakar kafiri ne sai ka mai wannan tambayar wasu kuma shehu dama ko da yayi magana ba dalili ne yanzu da aka da Allah kai hakuri malam usman ibrahim bin fito da na kashi kan maka mun bayani bari ka ji da na tashi zan maka hujja na aiwan dan ko wata littafin da wani tamiya ba fahimtar ta ce saboda an ce wa ashabi eh sai aka ɗauke shi a matsayin a cewa sahabi masoyi shi a sayyidina Abu Bakar ne eh da kuma ai sahabban manzon Allah ga baki ɗayan su masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ban gane menene fahimtar ta ba a wani wata magana ta malamai fahimtar ka ce ta To ai wannan shehu Ibrahim ya kamata kai matambaya inda yana da rai. da gusairi da ya faɗa cikin albarda yake basu dukkan gari wasu dukkan gari ma ohun yanzu na mafil gari mai tsari ne kaga wayannan malaman kan duk da suka fassara a littattafan su suka ce iri ya gode ne sahibi abubakar din ake man tambaya ina ganin da ka fara tambayar malaman ka dalili ne sai ka zo daga baya ka tambaye ni dalili Wace yanzu dai hujjar kenan da za a ce za mu iya kafarta yan shi'a misali in za mu kafarta yan shi'a za mu kafarta saboda suna zakin haɗai kawai kafirai ne. Eh a ina nufi yana yana nufin wai sun kafu wai wayan da ke kafarta Eh, malam sun da Allah barin tambaye kamar da shi a tsakanin su da rabuwar musulmi hmm. zagin sahabbai ne kadai eh, a ah, ba ba wai da ke ba da ba ba wai da ke zagin sahabban ko wa'anda ke kafirta sahabban eh wa'anda ke kafirta sahabban aha wa ba masu zagin so masu kafirta su su ake waje wani ke na da su na da su da suke zagin sahabbai ai ba sahabi za ka maka Allah ko hmm. musulmi ne da kai ordinary civilian hmm. musulmi da musulmi hmm. ya furta ɗaya daga cikin mu kalmar ba za ta ba ta kai ya kafurta na'am na'am to yanzu misali malam usman annabi ya ce su ba da musulmi da addinin musulunci da jinin sa abin ya kafu wannan na fahimta na amma ban taɓa jin sun kafa da zai ce da zazzaba an ce suna zagin su gaskiya ah, ah, ai ina ganin ina ganin a farko farko inda malam usman ya fahimta yanzu a nan wajen za ka yi shau ɗaya da bauchi yana faɗa cewa ɗan ne zagin abubakar da umar in kai masu kirki ne ka nesa da shi yanzu haka aka koyar da ah. kwarai da gaske akwai wannan kai nesa da su ka daina ciniki da su ka daina shan abinci tare da su ka daina sosai sosai malam ɗaya sai sai sai da rubutu ya faɗi haka ina da bidiyo yanzu dan Allah malam malam malam Usman a wannan ne da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun insha Allah yanzu ka fahimta yanzu To na fahimta yanzu akar makallahu na fahimta yanzu na fahimta yanzu. To to to shi kenan ba ko in ka fahimta Allah ya mu fahimta. To mun gode. Mun gode shi mun gode. Saboda matsalar ne ba zai yi ba ka kai Amin. Ba zai yi ne malam Usman. Jami da kai hannun wa muka karba addinin nan. Manzo Allah. Amin. Amin manzo Allah ya karbi. a hannunsa aka karɓa amma abin da nake cewa kamar da na faɗa da zu albazabi ya ce kamar da ta zo da haƙƙin da kaga wannan suka karɓi musulunci hannun annabi yana da bambanci da ni da kai hannun wa muka karɓa to wanda ya karɓa hannun annabi sai aka ce kafiri ne ah. ba zai yi ba shi dai bai cin ya kafirta hannun annabi na'am sannan a ce kafiri ne kai kuma hannun wa ka karɓa da zamu yi da musuluncin ka to ka gani gaskiya ne ko a kai shi wata ko a kai shi barikin sojoji ya ce burku ba soja bane kawai wallahi ka to wannan wannan shine sai da ka matsalan zagin mai malam Usman malamai suna da sabani a kanta da kuma matakin zagin babban mutum ne duk wanda yake karatu ya san wannan ba kowane zagi ba ne na sahabi malamai suke kafarta mutum eh. a kan shi a na fahimta kalla wannan da ya na fahimta kuma na amince wallahi na karɓa ɗari bisa ɗari masha Allah mun gode jama'a na call kenan kawai za mu tashi kenan ba za mu duki ba an kira sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu shak shanunu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki na'am kai ne kira na karshe malam lokaci sallah ya kai ya she sharu da da a'a ba ma na kira ne na nema alfarma haka dan yanzu karfe biyar karfe shida da minti hamsin da biyu ai kuma da wani minti goma kenan yanzu eh to kaga ai malam ba don malam ba da mun tashi tuni malam ke try ya bari malam usman ya fahimta kuma alhamdulillah karshe malam usman ya fahimci malam sosai kuma ya bi ya bi maganar da malam ya kari bisa kan dari to kaga abin da sa muka jima muka bar malam usman kan layi kenan su fahimci juna eh amin amin shek shano mun gode sosai mun gode sosai mun gode mun gode eh alhamdulillah malam bismillah ga hannun mu sama a yi wani addu'a shehu to akara makalla shek ga hannun mu sama a yi wani addu'a shehu Allah ne ce kumala to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shehu aha na, bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah shehu na ya bidiyon da na tura ma eh in buga ko bari bari buga bidiyon bari buga bidiyo din sannan abu na da bari buga ya na ne. A ah, gaskiya maganar ka gaskiya ne, maganar ka gaskiya ne zan buga yanzu yanzu nan. Na ha na kashe data saboda kan wani ya kira ya dame video din. www.facebooksonim.com في هذا يوم من الأيام أمير المؤمنين يمر على زينب هذه العالمة غير المعلمة في المدينة وإذا عندها جلسة نساء المدينة يحضرن تعلمهن القرآن واصلة إلى سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقف الإمام علي بني بني زينب تعلمين ما معنى هذه الحروف انت تفسرين القرآن ابوك باب مدينة العلم تعرفين معاني هذه الحروف شنو قالت ابا انت اعلم انت العالم انت الان مدينة العلم فقال عليه الصلاة والسلام بني زينب هذه رموز لمصيبة تصيبكم اهل البيت رموز هاي الحروف كاف <coughs> يجي الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الحب مختل كل مجموع بهالكلمات هذه ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني الإمام والله ما لقى شنو يا يا يا يا غوفه ديناش ما لقى na ya يا kada ka tsaye يا نعم، يا يا يا ce, a ce daga sayin da na ala aka yi da wannan sarraf. Na'am? Na'am? Kwasa ah. Abdullah Shehu. Kuma fassara ce da na Na'am? Saboda haka, hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Shehu, muna tare da kai Shehu. Na wannan fassara ce ya ce daga sai da na Ali na Ali ne fassara haka. Na'am. Haka in ana jina sai mu addu'a sai in Allah ya kai mu mai zuwa. Kuma insha Allah kamar yadda muka sanar ranar Lahadi za mu zo da kuma zan yi kokari ranar Lahadi in Allah da hutu da rabi a fara ba za a samu abarkan kan in Allah ya yarda. Insha Allah. Izinin Allah. Haka za mu zo da karatu a kan wato Malam Abdulwahab abin eh, eh, eh, Na'am. Inda abin da yake da shi ne. kora kun masha Allah dai a rayuwa ko sa ai dan adam ne ai amma kun dan fara kuma zo kan shekul islam bin taymiya da haka wannan da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka Amin. ya addu'a da lafazin da annabi ya ce ma wani ka Allah da abinda in an roƙi shi na rinki da Allah sai ya bayar kuma sai ya karba. Allahu Akbar. inni as'aluka bi anna laka alhamda. Amin. La ilaha illa anta wahdaka la sharika laka. Amin. Al-mannanu ya bani as-samawati wal ardi ya jalali wal ikram. ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya Allah dan sarkin sunayenka akwai su da kudatu da su yake su muna ta wasu da wannan majalisi duka Allah ka wasu aljanna wa amina min ladun karama innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin na gode malam sallallahu alaihi wasallam wallahi shehu mun gode mun gode shehu na mun gode mun gode sosai na gode Allah sa alkhairi na gode Allah sa wasallam mun gode to jama'a mun tashi karatu na yau kenan insha Allah karshe karatu na gobe sannan Allah ya kai mu eh, ranar asabar mu zo da karatu ranar lahadi kuma mu zo da karatu ranar litinin mu zo da karatu shek malam abbas sadauki ah, insha Allah ko menene za mu bar ku sani ta alhamdulillah to jama'a assalamu alaikum